متاع قليل ولهم عذاب أليم suna da wani jin daɗi kaɗan wulaƙantacce sakamakon bin son zukatansu a nan gidan duniya kuma suna da azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama yayin da Allah ya ambaci abin da ya haramta ma wannan al'umma na abinci sai kuma ya ambaci abin da ya haramta ma Yahudawa ya ce